kin san me habiba na rantse da allah da can ba kaman kuskure ne ba soyayya da wannan daman ba ajin ka bace ba ta dace da kai ba ha ba ai taron da kuka zo ta zo tare da ke din nan kawai naga cewa ai na ga cikakkiyar mace ai daga an ganna an ganka an san mu biyu muka dace wallahi mun dace amma da Allah kai kuma kin san me ke burgen da ke sai ka kina amsa kira duk lokacin da nake son ki available ina haduwa da ki soyayya ce ta sa ni ko a ina nake in kace in zo ai da gudu sai mun fahimci juna ah, ke da to yanzu kin san me kin san ni ba ba na bata lokaci sosai no delay yanzu kin gane bai kamata in zaki zo na ki dinga sa irin wayannan abubuwan ba suna bata min lokaci kamar agogo da wannan dan kuɗin na nan ke ne yake yi what wani abu ne to jambakin nan ma dai wallahi tallahi za ka iya tsotsa jambakin sweet

na shiga uku na da mun baka ce da za ta zo ba ni ma baka ga mun za ta zo ba laridi kwana eh, ya kawo ina shiga laridi ki je ina tare da baba na wai da Allah ka tsaka gama gudan ka ka wani kawo ni ci Ladidi. dan Allah ki bari sai gobe na tare da wannan ne muna baka san matsalar da ya kawo ba ka zo ka buɗe min kofa mana wai lafiya wai me ke faruwa ne wai haka kike cewa kina menene matsala baby ya ga dani a hanji training nake yi training kuma baby eh. wannan hijabin kuma fa kana ne what baby ka kuma sa jabi ne ba ki ga adam ɗin zango sabon waka da ya bada da hijabi shine mu ma muka fara sawa what wannan ku baby ka da dan kunne eh ai a da ya hada dan kunne wancan kuma fa kayan wanki ne wallahi kayan wanki baby ga wardrobe nan ne sa ka kai shi cikin to ai da me wankin ya dawo da me wanki ya kawo mu ne kawai sai aji nan ni kuma ina sauki kawai na basu anan baby bari kwashi me kwashi ah ki masu wallahi tallahi kin gane na fi jin daɗin kwanciya ma akan su ne to fulan nan fa baby eh ai fulo wani lokaci na fi jin daɗin kwanciya akan kaya kin san ka suna ɗan taushi fulan ko shi yasa ina ɗan kwanciya akai ne saboda ina ɗan jin daɗi to ba ga fulo nan ba bai ba ka ce ya fi daɗin kwanciya ba Baby, ah, yana ji kashi-kashi. e kin san sabon kayan da suka fito ne zamanin yanzu kin san ana yin mai suka ba kashi kashi kawai shiga cikin kayan za ka yi. What? To ni ma ba na shiga. A'a ki shiga ina cikin kayan da kin ba kayan nan haka bari dai na shiga bini ki shiga ki ne taushe taushe Habiba me zan gani haka